Kada ku manta ku danna subscribe da alamar karara domin samun sababbin shirye-shiryenmu da muke gabatarwa a kullum. Amfanin gwanda Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, sannunmu da sake saduwa da ku a wannan lokaci. Yau insha Allahu za mu kawo jerin amfanin gwanda a jikin ɗan adam gwanda tana da abubuwan da jikin ɗan adam yake buƙata da dama ga dai amfaninta nan ga fata mun faɗa kamar yadda muka yi bayani a bidiyonmu da ya gabata mun kawo wasu amfanin gwanda da take yi wajen gyara fatar mutum musamman ta wajen kiwon lafiya yadda fatar za ta yi ƙarfi lafiya da kyawun gani, sannan kuma gashin kai ya yi santsi da ƙarfi, ba zai rinka kakkaryewa ba. Namiji bai damu da sanko kamar yadda mace ta ɗauke shi ba, don idan ma ba shi da shi yana iya yin ƙwalƙwabo, ya fita da kan nasa a haka, ita kuwa mace abin kunya ne, ko da kuwa a wajen gyaran gashi ne. a irin wannan matsayin gwanda tana da rawar da take takawa ba 'yar ƙarama ba. Na farko hawan jini. Hawan jini ɗaya ne daga cikin cututtukan da suke gallabar ɗan adam. To gwanda tana da sinadarin potassium mai yawa wanda shi kuma yakan taimakawa wajen daidaita jinin mai cutar tare da barin ƙwaƙwalwa a farke kowane lokaci. Na biyu gwanda kan kyautata ganin mutum idan mutum zai iya cin yanka biyu a kullum ganinsa zai iya zama haka ba tare da ya ragu don girman shekaru ba na uku gwanda kan taimakawa wajen kyautata ƙwayoyin garkuwar jiki don tana ɗauke da sinadaran nan na beta carotene wanda wannan yana ɗaya daga cikin aikinsa Na hudu kuma shi ne. cutar zuciya ma kan yi illa. To gwanda tana da sinadaran da suke taimakawa, tana da nutrients mai yawa waɗanda suke maganin ruɓaɓɓen cholesterol. Da haka sai ta yi maganin yiwuwar kamuwa da rashin buguwar zuciya ko tsayuwar kwakwalwa. Na biyar, sai kuma raunuka irin na jiki. Gwanda kan taimaka ta yadda rauni zai yi saurin haɗewa ya warke in aka yanka gwandar sai a shafe rauni da shi a nan muna ba da shawarar cewa duk raunin da mutum zai yi ya yi ƙoƙarin samun likita don karɓar allurar tetanus wannan kuma wata cuta ce mai kisa wacce take saurin shiga jikin ɗan adam da zarar ya yanke jiki ko ya soke ko kuma ya yi wani rauni idan har ba a yi maganinta da gaggawa ba, to akwai yiwuwar za ta iya yin kisa, gwanda ba ta da amfani a nan. Na shida, wani lokaci akan sami ƙurarraji ko maruru waɗanda sukan yi ta damun mutum na tsawon lokaci, to a nan sai mutum ya samu gwandarsa ya nuƙa ya haɗa da nono kindirmo, ya shafa a wurin da marurun yake gallabarsa har sai ya bushe, in Allah ya so za a ga bambanci cikin gaggawa. Na bakwai, akwai kuma ciwon sukari, duk da cewa gwanda tana da zaƙi, amma kuma tana taimakawa wajen sassauta matsalar. Alal aƙalla ba ta a cikin manyan ‘ya'yan bishiyar da ake hana mai cutar ya ci ko ya sha. Na takwas, hanji. musamman babban na ƙarshe wanda daga shi ba haya yake fita waje, wanda ake kira a Turance colon, yakan kamu da cutar kansa, to fabris ɗin da ke cikin gwanda suna da ƙarfin da za su iya yin maganin wannan kansar ɗin, kuma su ba hanjin kariya. Banda wannan, ita ma 'ya'yanta sukan taimakawa wajen magance wasu matsalolin saboda sinadaran da ke cikinta. Sai dai ita 'ya'yanta ɗaci ne da su ba kamar sauran 'ya'yan bishiyar ba. 'Ya'yan suna ɗauke da vitamins da sauran sinadaran da za su taimaka mata wajen ida nufi. Ga waɗanda suka yi shaye-shaye har ya wuce kima su ta lalace, ‘ya'yan gwanda kan taimaka, idan mutum yana shaye-shaye, hantarsa kan tattare ne ta cure guri ɗaya, sai ta gaza yin aikinta kamar yadda ya dace. to ‘ya'yan gwanda kan janye cutar matuƙar za a daina shan barasar. Yadda za a yi shi ne, sai mutum ya sami ‘ya'yan gwanda busassu ya niƙe su, ya haɗa da lemon tsami, zai rinƙa sha ne a kullum da tazarar lokaci kafin ya ci abinci. Haka zai yi har tsawon wata guda cir, don gurɓacewar ba ta fita lokaci ɗaya kacal, don haka, in sha Allahu za a ci nasara. sai dai idan mutum ya koma shan barasar watakila ba zai jima a duniya ba kamar dai yadda muke faɗi ne a kullum matsalolinmu shine in aka sami ɗan bishiya guda to cin ƙoshi za a yi masa wanda hakan ko matsala ce ga jikin ɗan adam babu shakka rashin cin waɗannan albarkatun gonar jikunanmu sukan shiga wani yanayi wanda cuta ƙarama idan ta cafki mutum sai ta kwantar da shi. To amma idan aka ci sama da yadda jikin yake bukata nan ma wata matsalar ce ta musamman sai mutum ya yi ƙoƙarin daidaita abincinsa don kaucewa dana sani a cikin rayuwa. Allah ya ba kowa lafiya amin.